a yau sha shida ga watan ramadan a hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya dari hudu da talatin da biyu wadda ta yi daidai da sha shida kuma ga watan takwas hijira ta dubu da goma sha ɗaya miladiya muna masallacin abu huraira inda muke gudanar da tafsirin alfahari muna cikin suratu an-nisa'i wadda yake musan tana gwada mana hakkin mata da kuma hakkin tsare hakkokin waɗanda an masu rauni to a jiya karatun da muka yi wato Allah ya raba mutane guda biyu waɗannan masu yaƙi fi lai waɗannan masu yaƙi fi sabilillah taqut sannan inda muku kwana Allah ce ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya shi ba ce manzo ga duniya gaba daya ga duka mai son shiriwa sannan shi da manzancin nan Allah shine mai shi gare shi to ayat wato shi an mai shaidu ga dukkan abin da ke faruwa tsakanin bayansa sannan muka karanta ayar da Allah ƙara ƙarfafa cewa a Allah da'a sannan awa manzon Allah da'a ya ce wanda ya juya baya bai yi ba to Allah bai aiko annabi hizan hafizan gare shi ba wato hizan mai tsaro gare shi to ga fara cikin maganan nan waya kuru na da'atun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكفى بالله وكيلا to Allah raka mutane guda biyu masu yaki saboda ɗaukar kalmar Allah da masu yi saboda dagut wato su ne munafukai da kafirai da sauran masu irin wannan ciwo na munafuci to Allah ci gaba da bayyana mana halayensu ya ce wai ƙudun suna cewa su waɗannan munafukai sun ka zo wajen ga Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ce da'atun wato ai mun je mun yi da'a abin da ake faɗa muna ai mun saurara kuma mun yi da'a shi an ma da'a to an karanta da da nasu ba wato kenan amruka da'atun ko kuma <clears throat> wato da'atun ai da da'a da'atun muna yin da'a ga abin da kace mu yi don haka nan muna biye da abin da ka faɗa muna wato amma wannan gabaki ɗaya ne kawai bai kai a cikin zuciya ba wato suna yin wannan ne kurun don su sare da sauran musulmi a yarda da su a ga sun yarda da abin da abin nan suke fada Allah ya ce fa'iza bari su idan suka hito ai da jumin indika idan suka hito daga wurinka bai yi da ɗafatun minhu wasu jama'a bai sai su kwana da walwale abin da sun faru a can can a gaba gare ka sun ce sun yi da'a amma da suka ka hito su walwale wato su kwana cikin dare suna kullum abin da maticin ya za mu ya ya za mu walwale abin da abin da muka fara wato bayyata abin da aka shirya da dare wato a shirya dubara cikin dare ta wani makirci ita ce bayyata suna ana cewa ga abin nan ga misali amurin buyyita bilailin wato al'amari ne wanda aka tsara a cikin dare domin dare wato lokaci ne wanda mafi yawan sharri a wannan lokaci ya fi kulluwa kuma ya fi ƙarfi sannan tunani da komai zai zuwa wannan lokacin za mu ke ganin ko washe masu kulla sharri in barayi ne in dabbobi na masu masu yaudarawa ne da cikin dare suke fita da haka Allah ce mu bi daga wannan duhun dare qul a'udhu bi fil falak min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqa wa min sharri nafathati fil 'uqad min sharri hasidin a hasada kaga cikin wannan aya Allah ya ce qul a'udhu bi fil falak ka nemi tsari da ubangijin da ya waye su ta swariya wato ya tsagar da hasken swariya min sharri ma khalaqa daga dukkan sharri abin da Allah ya halitta kuma sai aka ce bayan an ce min sharri ma khalaqa aka ce min sharri ghasiqin A ce ashe su dare na iya duhu bai cikin abin da Allah ya halitta yana ciki to don me aka keɓance shawarar waɗannan قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وأن شر أبو لا ba wani sharri wanda ya cin musu duk sharrin da ka sani duniya bayan su yake don haka can bayan an ce ka nemi tsari daga Allah da duk abin da ya halitta sai an ke kuma sharrukan kuma guda ba ka nemi sharri abin na tsari daga sharrin dare idan ya yi duhu domin abin nan ko barayi sai cikin dare suke shirya dubaru da za su yi sata a dabbobi miyagu sai cikin dare suke to su yi ɓanna aljannu ma sai cikin duhun dare kai tabbatun wannan ko 'yan siyasa sai cikin duhun dare suka zama su yi makirci suna ne da rana sai da daddare to don haka nan waɗannan sun ce da'a mun yi ma da'a ga abin da ka umarce mu ya manzon Allah wato mun ji abin da ake faɗa sai wasu jama'a daga cikin su su kwana cikin duhun dare wato su warware kenan abin da ka kafa wato sai su kwana minhu daga cikin su gairar lazi ta kulu ba bisa ga wannan da ka ala su bisa gare wato ba bisa da abin da ka faɗa musu ba Allah ce ki su wallahu ya katubu Allah shi an mai rubutawa kuma yana rubutawa ma yubayyatu na abin suke kwana shiri na dubarun su duka na warware a da sun kai maka don mun rubuta kuma za mu za ku san ah, abin da sun ka aikata Fa'a da ko fa a da wato kawai kai da gare su ya manzon Allah wato wa tawakkal alallahi ka dogara kai dai ga Allah waka kafa lafi wakila hakika Allah ya ishe zan mai wakili gare ka zan mai tsaro ai nasirul laka alaihim Allah ya ishe zan mai taimako a kanka, kai dai tawakkali gare kada ka damu da abin shi ke kwana cikin duhun dare suna da wani sharri ba ya cutar da kai malamai na cewa malaman tafsir wannan aya an sauka shi ne nan a saukar da shi aya jihadi don haka suke cewa an shafe ta da aya da Allah ya ce ya ayyuhan ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqin wato ka yaƙi da abin nan eh, kafirai da munafukai an haka masu aure domin ko su duba da su guda to mu ci gaba daga halayen da hanyar afala ta da kuma afala ya tadabbarun al To an wata alama ta munafukai a shirya abu da su abin nan su ji a ɗaya ga su ce sun yarda su ce zuciya ba ta yarda ba ba shine munafuci ba ka yarda a zahiri amma ba ɗinan ka yarda abu shine munafuci to ga wata alama ta sunan wacce ce ita ce ba su kula da alkur'ani ko yaushe duk wanda an munafiki bai ta dabbare alkur'ani bai ba su yi saurari abin da za a faɗa mai alkur'ani to wannan alama ce ta su wato suna kawai da kai daga ta dabbare alkur'ani ko tuntunin abin da ke cikin ma'anoninsa Allah ya ce afala ta dabbarun alquran su wadannan mutane masu cewa sun yi da'a su walwale cikin dare shin ba su kula da alqur'ani ba su diban alqur'ani wato nan wato wannan hamza afala ta dabbarun alquran ta ta inkari ce wato ma'ana kenan ai duna an alqur'ani suna kauna kai daga alqur'ani ba su kula da shi shi yasa wannan abu ya same su da suna kula da alqur'ani su yi tadabburi ne to da wannan abu bai same su wani su yi da'a ga annabi da sahi su wale da shi wanda ya tadabburin alqur'ani ya fahimce shi to zai bi annabi sallallahu alaihi wasallama sau da wannan aya akwai wata cikin suratu muhammad inda allah ke cewa afala tadabbarun alquran am ala qulubin aqfaluha shin ba su tadabbarin alqurani ko ko a cikin zukatansu akwai wasu irin rufi ne dan makulli shine kaflu a sa abu a dan makulli a rufi ko an rufe zukatansu ne an ba su yi tunani su gane abin da a gaskiya su gane abin da ba gaskiya ba to tadabburin alquran abu ne ni'ima ce wadda an mai girma kuma watan wanda Allah ya ba wannan to ya ba shi ni'ima babba kuma ya shirya da shi hanya wadda ke mai girma kuma mai binnan mai kashi zuwa ga tsira kamar da kowane musulmi ya sani alkur'an maganar Allah ne ba maganar mutum ba ne sannan kuma da haruffansa da ma'anoninsa duk maganar Allah ne tsarinsa da komi daga Allah yake hatta da tsarin surorinsa da ayoyinsa duk fiye ne daga Allah Allah ya ce ga yadda za a yi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga yadda za a zasu ashe duk abin da kuma manzo Allah ya yi to daga Allah ne sannan Allah a cikin ayoyi masu yawa ya sifanta wannan alkur'ani da sifofi manya-manya masu girma wani wuri a sifanta shi da abin nan shirewa ne wani wuri a sifanta shi da magani a ce alkur'ani magani ne mai warkaswa a suratul baqara Allah na cewa alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi ce hudan lil muttaqin shiryuwa ne amma gaba ga mutaƙi sai mutaƙi waɗannan munafukai da hada ciwo munafuci har bai zan shiryuwa gare su ba so shi kasa ke ta sai wata da'a su walwala ta da'a haka bai zan shiryuwa gare su to wanda an mumini mutaki shi alƙur'ani ka zama shiryuwa gare shi shi zai karanta shi ya fahimci abinda abinda an ka faɗa kuma ya yi aiki da shi da haka wannan babbar baiwa ce mu yi nazarin alkur'ani sannan kuma mu yi aiki da shi a tadabburi na alqur'an malamai na cewa yana shiga ta wajen fuskoki guda hudu ba wai ka karanta shi ka nan zo ka abin nan ba a'a na farko dai ka san shi wato ka iya karatu nai sannan ka yi nazarin abin da ake karantawa sannan ka karantar da shi ga wani kada ka karanta ɗaya ka san alkur'ani ka san abin da karantar suwa kuma ka san ba ka karantar da wani ka karantar da wasu akalla ko da iyalinka matanka da 'ya'yanka da 'yan uwanka ka karantar da su wannan alkur'ani a hadisi manzo Allah na cewa khairukum man ta'allama alkur'an wa allama mahihici daga cikin ku wanda ya san alkur'ani sannan ya sanar da shi don haka nan ka karanta alkur'ani ka san shi kuma ka sanar da shi ga wasu wannan shi ne na ɗaya sannan na biyu ka iya furcin ka iya karanta shi domin alkur'ani a lokaci ta larabci kuma allah ya zaɓi larabci ya zaɓi larabawa a cikin su ya zaɓi mutum guda shine Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya sabkan mai da alƙur'ani. Muhammadu ko balarabe don haka nan tilas ka iya karatun alƙur'ani bi lughunil arab sai ta koya kada ka buɗe bakin bugu don kana bahaushe ka karanta shi da Hausa ba a karanta alƙur'ani da Hausa kace la ilaha quraish la ilaha ba a cewa haka ne ko abin nan gairar mangalubi alaihim mangalubi ko siratsal don kai tana da tsa balarabe bai da tsa kada ka ce siratsal ba a cewa haka nan da haka sai ka iya karanta shi da larabawa ke iya karantawa malam Allah dan hudu yana cewa man yuridu an ya qara alqur'ana falyuhsina sauti bihi ihsana wala tarukuhu kalawki labada wanda ke son ya karanta alkur'ani to ya karanta ya kyauta da karatu wato ya karanta shi kamar da laraba ke karantawa wala ta luhu lauti da bakari kada ka tam kada ka yi shi kamar da abin nan sani yake tamna kara ko kuma take kuka baki bude gaba da domin saniya ya bata ya ta kankanta bakinta da labatanta da harshen ta kafin ta furta to kada ka zan kai ma haka nan zan bakinka baka ka iya kankamta shi baka da bambanci tsakanin ha da ha da ha duk ɗaya kake faɗin shi. wurin arzana cewa alhamdulillah ba a cewa haka nan maimakon kai yabo sai kai zaki to waɗannan tilas sai ka iya kuma ba ka iya sai ka koya wato dole ka yi koyon kira'o'in nan ko ka samu wanda ya kira'a ko ta hafs ko ta wars ko ta wane ne ka dai iya ka san mafarijin huruf inda haruffa ke hitowa wannan wajibi ne ga kowane musulmi alal akalla ka san shi ka san abin da za ka karanta ga abin nan ga sallah ko da ko fatiha za ka tsayawa ka iya ka karanta qul huwallahu ka san da ka karanta ta qul ya ayyuhal kafirun li ila fi quraish alam tara da kake sallah da su to wajibi ne ka san wannan ba halatta ka zauna kurum baka iya karatu ba to wannan shine bangare na biyu sai bangare na uku to wanda ya iya wannan ya karanta sanar zai samu lada amma wanda bai iya karanta ba ko karanta bai samu lada domin zai samu gabanin yayi abin ya aika ya alkhairi to sai na uku shine kai ta dabburi shine wannan aya ke gwada mana wato kai ta ma'anoninsa da asirran da ya kunsa wannan kuma ya hada malamai ya hada waɗannan ɗalibai ilimi da sauransu duka su karanta shi su yi ta dabburi ma'ana kowace aya su ga hikimar da an ka azata ko da ya abin da hikima ce ta talogga ko ta balaga ko ta hau ko ta wane ne duka da yana cikin tadabburi kai tadabburinsa sannan na hudu shi shine kai aiki da shi domin in ka ko ka karanta alkur'ani ko ka aiki da shi abin ya ya rage ya zan aikin banza kenan ka nan waɗannan abubuwa guda hudu su ne tadabburin alkur'ani zaka na Allah ya ce afala tadabbarun alquran su munafikai ba su tadabbarun alquran iyaka a karanta kawai sun ji kamar abin nan aka kamar jaki yana kuka ya wuce Allah ya ce walau kana min inda ghairillah da shi alqur'ani ya zama ba arwa daga wurin wani Allah kamar suke riyawa la wajadu fihi ikhtilafan kaseera da sun samu sabani wanda yake mai yawa cikin sa menene sabani anan sabani anan shine tanakuli ko ƙarya domin duk wanda magana ta yi yawa to za a gan sai samu tanakuli shi magana nan gobe walwale abi ta yi jibi shi wata nan za ta walwale wata ko shi ƙarya nan gobe ya walwale abin sa saboda yawan dumi har a kama ya ce ai wani makarici ne da ya zo inda wani ya ce mai kaza bayan an kuma kuɗi kuma ya ce ka kaza haka ya walwale magana zaka duk wanda a makarici ko yaushe ana iya gane magana ta ɗan kun natsu za ka ga in ya magana yau an kai sati guda ya mace da faɗe ta sai shi wanda aka santa ya walwale ta to wannan alamun ƙarya ne to irin wannan da qur'ani ba wajen Allah shike ba to da ya samu irin waɗannan tanakuli to Allah ya tsare alqur'ani daga samun tanakuli domin maganar ta ce babu tanakuli a cikin sa babu ƙarya a cikin sa to mu ci gaba وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان لاتبعتم الشيطان to har yanzu ne daga irin alamun munafuci mun faɗi guda biyu su ce sun yi da'a amma sun ki su walwale na biyu ba su tadabbarin alkur'ani duk waɗannan alamu ne na munafukai har yanzu kana iya auna su ta gani don mutumin da ke zuwa abin na ayi umarni na aikin da'a ko na aikin alkhairi ce ya yarda in ya tashi ya walwale ko kuma shi zanto abin da an na aikin abin na addini bai son ya saurare shi bai son qur'ani ya saurari qur'ani ko yaushe shi ne ka bar shi da labarin abin da irai nake so ko karance karancen abin nan eh, nobel jam Hadibi ce su ya harbace su duk iri-irin waɗannan magazin da wane ne duk ya san su ya cika ɗaki ne da su cikin rum suna baya kula da alkur'ani to wannan alamu ne ciwo ne na munafuci don haka nan ko kana karatun james Hadibi ta don haƙara ƙara wayan duniya to kada ya hana ma karatun alkur'ani ke san alal akalla dai ko da ɗaya rana karanta aya ɗari ta alkur'ani in kana yawa cikin kwana bakwai ka saboda alkur'ani ko sati biyu ko kwana uku ko gwargwadon da hake iya yi dai amma kada ka zan baka da lokaci da karatun alkur'ani kai amma kana da lokaci da karance karancen abin nan ko kallon abin nan satellite ko ka tasha in ta kare ta kwallo ka koma ka tasha ta kwallo in sun ka kare ka koma wajen action action abin nan in ta kare ka koma wajen yan kokowa har sahi tun da ba an ka zubna wani har lokacin buɗe shan abin nan sahur kallo yake yi wace irin hasara ta kai wannan ba a ce ka kai kallon ba amma in ka kallata kuma ka ruhi ka tashi kai ibada kada ka zan ka lokacin ka ga aikin banza wanda yake baya da rana to daga cikin har yanzu irin alamu na munafukai akwai guda ga nan da shine watsa abu da sun ji shi ba su tsayawa su tace magana ba su iya tsayawa su kai ta maganar na inda ya kamata a kai ta a bincike a gane sai su ta watsawa to wannan shi ma ciyo ne kuma alamu ne na munafuci Allah ce wa idza ja'ahum amrun idan wani al'amari ya zo musu munafukai min al'amni na aminci aw al-qafi azabu bihi sai su watsa shi waton idan aka tafi wurin yaƙi ko wani abu ya samu musulmi in na aminci ne in abu na mai kyawu in tsoro ne aka ji in kariya aka samu mun abu abin nan maimakon su kai shi inda annabi sallallahu alaihi wasallama su fara faɗa mai ga abin da ya faru in ya yarda a faɗi ko kada a faɗi to sai su fara wasawa a jiya a gabatun su kuma wannan fitina tana da ƙarfi gare mu yanzu jita-jita ko annabimanci ko mu ce diddigi ko kwarmato ko tsegumi a wannan lokaci ya shiga cikin jinin mutane da yawa da yawa za a ga wani ya zo ya watsa magana kayan ajin mata ya nisa in an ka tambayi wanda ya faɗa masa yake shi ma ke yi da wa sai ka ya kasa wanda ya ji a gare ta kai kuma da an ka faɗa wani kun za ka bincika sai ka faɗa ma wani ta watsa kai ma ta hanyar ajin mata sai ga labari ya gane ƙasa na ƙarya ko ya canza hitina ko ya sa rabuwa ta faru ko wani abu da wanda baya da kyau wannan shi ma alamu ne na munafukai amma sani ga hadisai masu yawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar da mu kwarai ga tsarewa halussan domin halshe da kake gani to shi an uban hitina duk hitina ta tattara ga harshe in ka kama harshen ka ta tsira amma mutukar ka buɗe shi komai ka gada ma faɗi haka to wata ran zai afka ka inda baka iya ko za ka hurta abin da baka iya baka iya bada amsa a kansa ko da an tsare ka za ka wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ka faɗi alkhairi ko ka shiru alkhairi abinda duk za ka faɗi ya tadda wata hitina ko ya ɓata ran wani ko ya motsar da wata wani abu wanda ba mai kyau ba to ka baki ka koda ka san shi kai shiru kada ka zan kai abin nan gari ka ke fara jin abin nan ko wace irin fitina ko zan ma hajira aka ce na labarai ne ya zo bbc mai bakin labari gare ka ake ga can kuwa gare ka ake jin wanda ya mutu gare ka ake jin wanda an haƙura aiki gare ka ake jin wanda duk irin waɗannan bai kamata a ce musulmi ya za haka nan ba na san wani cije wanda ya rayu shi ba abin da yake so saboda shi ko wani alƙali ya bata mai rai ya mashi a ba daidai ba to ba abin da yake so duniya ya jiya kamar abin da zai samu alkali na fitina ko na musiba don haka sai ya koma inda ake abin nan ake nada alkalai da fidda su sai koma can ya zamna ba a jiran komi a dai rubuta takardar an koro na alkali ya ce a bani ana kai ban son kuɗin mota duk inda kika gari to akwai na ba idan aka ba shi takarda ta kori alkali sai ya ce gida ne bai zuwa amma an ba da maritu shi zama nan bari sai ya bari alkali sa ya wa ya shiga kotu ya hau can ba ana shari'a sai zo takarda ce amshi an kore ka shi shi ɗaya ke so eh. to kada ka san irin mai wannan a ce kai da ake jira duk abin da an ka jiya ina abin nan na wata na ko wani abin da ya faru gare ka za a shi akwai hadisi na abu hurairah radiyallahu an wanda yake cewa mahi yawan abin da ke shigar da mutane wuta al'ajawfani alfarj wal wal farj wato waɗannan abuwa guda biyu baki da farji su an mahi yawan abin da ke sanya mutane wuta Ka yi nazarin wannan hadisi wannan magana a gani a ce abin da ke sanya mutane mahi yawan su wuta baki ko farji to ka cire fitina waɗannan ga mutum ya gabbari ai shi na don mai sauƙi ce a duk fitina da ka sani duniya ta tattara kan waɗannan abubuwa baki shi zai sa ka faɗi kowace irin magana kuma kowane irin abu kowane irin sharri don ka samu sannan duk abin da ka samu na haram da ƙarya da wane ne ka kawo gida don ka kawo don farjin nan ka yi gida ka mata mai kyawu shi ke nan kawai bukatar duniya ta biya to waɗannan abubuwa mu yi hankali da su a wani hadisi na sahihain bukhari da muslim wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutum zai yi magana zai furta kalma wato shi furta ta bai ɗauke ta wani abu ba yana ganin ta karama amma za ta afkar da shi wuta nisan gabas da yamma wato abinda an nisan gabas da yamma ita wannan kalmar ta kada shi wuta gwargwadon wannan nisan shi kaga harshe babban abu sannan akwai hadisi wanda mahi shahara hadisi ko a cikin arba'un hadisi akwai shi na ma'azun jabal radiyallahu anhu wanda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya bayyana mishi ayyukan da son ya ce aljanna su nisantar da shi daga wuta annabi ya faɗa mishi abubuwa da yawa ka tsare sallah azumi zakka da ya bayyana mai sannan annabi ya rike harshen sa sallallahu alaihi wasallam ya kama wannan mu'az ya ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana kama mu da abin da harsunan muke yi girbe girben harsunan mu ne manzo Allah ce mai ka umuka kai ar ko ka tayi bayanka mace to kai arfi da hausa wa hal yakubbu nasu fi nar ala wujuhihim yace illa hasaid alsanatihim ashe akwai zai abin da zai afkar da mutane cikin wuta da yawa kamar harshen su girbe girben harshe ko mi kaga dama fada haka ko wace irin kalma kana da madan kuma mummuna to wannan harshe babba fitina ne mu kokarin kame harshen ko ka ji magana ya shi kuma baka ji ba bari ta bayyana ga wani ka ta fara bayyana gare ka kada a ce kai ne aka ji ko a nan duniya aka raya ka ce kai ka faɗi magana kaza mummunan magana kaga wannan ai shi ma ya isa turkewa to bari na lahira kuma wannan haka rayuwar magabatan mu suka suka tafi tun daga cikin sahabbai ko wannan suna kokarin ya tsare halishinsa ba ya kokarin ya abin ya furta duka abin da ya ji imam az ya hidda wata gajeren kissa ta wani bawan Allah wato abidu jana an zo wajensa aka iske shi yana cikin masassara wato rashin lafiya kamar rashin lafiya ta mutuwa sai aka huskar sana walƙiya kamar wanda bai jin wani damuwa bai ta rashin lafiya aka tambaye shi cewa me yasa huskar ka baka da damuwa kana walƙiya kamar wanda a cikin ni'ima gashi baka da lafiya abin rashin lafiya ta mutuwa to ya faɗi abubuwa guda biyu waɗanda ya ya tsare su a cikin rayuwarsa ya ce ba wani abu wanda ya fi damar da ni koyo shi ne rike shi kamar abubuwa guda biyu ya zan kuntu la a mu fi ma la ya nini na zan ba da magana duk abin da bai shafe ne ba duk abin da bai shafe ba rana da shi ban ma saurari ne ko kwaɗe shi ba rana da shi ni abin da ya shafe ne kawai da kula da shi don haka wannan magani ne wanda kamata mu gwada duk abin da bai dame ka ba to kada ka damar da kanka kada ka bari ma a kama labarin. kada ka bari kada ka saurara don da rumadu magana ku ba rana da wannan ko kuma yan gaskiya ne bari yanzu bari ai wani a karamin wani ga ka gashi ka faɗi sai ka ya gudu wannan abu ne mai kyau in mutum ya zo ma da munafunci turke ki kira wancan je ce ya zo ga abin da wani ya ce min kayi ko ga abin da wancan kana yi gaskiya ne da an kai mai haka ne ya kumbe ta gobe na goma zai je zai taka fansan to wannan ita ce magani na biyu sannan yin ce na biyu ka na kalbi da musulmi na salima zuciyata ta zamo lafiya lokacin duk wanda an musulmi ban je mai komi ban yi mai ban fata kowane irin sharri ga musulmi da wana sai alkhairi waɗannan su abubuwa guda biyu da nisari. ga waɗannan magani na masu kyawu masu saukin sha sai mu yi kokari mu sha Allah ba mu ikon sha Allah ba mu ikon mu kame halishin mu mu rike kuma ya ba mu ikon mu kame farjin mu shi ma mu rike sannan ya ba mu ikon zuciyarmu ta zama lafiya lau ga duk wanda al'umma musulmi to ina ne walau rudu su yi wadan munafukai masu watsa duk abin da sun kajiya Allah ya ce walau rudu da sun mayar da shi ila rasul zuwa ga manzo da sun kaji su ce a abu ba za mu furta komi ba sai mu faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya faru Um, da su mai da shi zuwa zuwa ga manzon Allah wa ila ulul amri minhu da kuma mutane waɗanda a shugabanni a cikin su ko kuma malamai wato wannan aya tana idan aya da ta gabata ce wadda Allah ya ce mana adi'ullah wa adi'ur rasul wa ulul amri minkum kowa Allah da'a kowa manzon Allah da'a mun ce wa manzon Allah da'a shine mu mayar da duk abin eh, fa in tana za'atu fi shay'in farduhu ila Allah wa rasul muka ce mayar da abu ga manzon Allah a lokacin da yana raye sai mu zo a faɗa mishi ya warware matsala radda baya nan baya duniya me an mai suwa gare shi qur'ani da sa to irin wannan ne in yana raye sai mu mayar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara ba da umarni gare shi mai da abu ga annabi sallallahu alaihi wasallam in yana raye to shi a gaya ta'addubi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana cikin mukuta da iman annabi na nan kada ka furta kowace irin magana sai ka zo ka faɗa masa wannan kuma a cikin wata aya ta suratu abin nan nur ko Allah yana cewa innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yasahu hatta yasta'zinu inna bal qulan da mu'min ne kawai domin inna ma musu abin da aikin ta hasari take yi innamal a'malu bin niyyat ayyuka duka sun dogara ga niyya kawai ma'ana in babu niyya to babu ayyuka duk sun lalace to haka nan inna malmu'min da amumin ne kawai waɗannan sun kai imani da Allah sun kai imani da manzon Allah idza kana ma'ahu idan ya zan tare da su ala amrin jami'in ga wani al'amari wanda aka taruwa a yi na jama'a gaba ɗai to ba su ballewa su yi daban ba su ballewa ko tahiya ba su yi sai sun bi da izini na Allah ce nan lan yazhabu hatta yasta'zinu ba su ma tahiya wani wuri sai sun bi da izinin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu izini sannan su tahi to ko ba ka tafiya ba ko wani irin al'amari ne in na haɗuwar kan al'umma ne na aljama'a ne to kada ka zan kowa shi daban-daban kai mallami wannan ya faɗa ma'an almajirai ne su yi nan waɗannan su yi nan wannan abu ba da kyawu don haka nan wannan yana nan bai tafi ba har koyo shi har yanzu har abada ko yanzu yana da kyawu a ce malamai duk inda suke su suna da wani ɗan forum wanda suke tuntuɓar juna idan wata matsala ta taho bale yanzu ma da Allah sauƙaƙar da saduwa ya kana ya buga mallamin da ka sani wanda a wata ƙasa ko wanda a wani gari ka ce ga matsala ta samu me an abin nan me an matsaya gare ta wannan ya buga ma wannan wannan ya buga ma wannan sai a an wurin da matsala wannan ya na ji daɗin sa don da rikicin nan na ganin wata da aka yi wannan ya faru malamai da yawa sun ta buga ma juna cikin daren nan ga abin da aka ce wasu je suna faɗin abin ga wata me ya kamata a yi nan da nan sai ana ta tuntuɓar juna sai an kai matsaya lafiya ne amma da wancan ɗalibi malami ya ce jama'a ce ku ta kuyi wanda ce ka kuyi la bai lalace ba to wannan yana nan hakko yaushe kuma ba ga sha'anin addini kaɗai ba ko wani irin sha'ani ko na duniya ne to ku san ko da ɗan kun kai ku uku kada ya zan kun rabu ku zan kuna da wanda a shugaba cikin ku ku yi amir ku yi mutum guda ya zai shi a shugaba kada ku zamna ba ku da shugaba duk abin da ya zo ku zamna ku yi shawara ko uku din me ya kamata mu yi me an maslaha me ya zama alheri gare mu me ya zama alheri ga sauran yan uwa sai a yi shi to wannan aya tana karantar da mu wannan tarbiyya kuma wannan tarbiyya mu kokari kada mu rasa ta to in annabi baya nan ya ce wa ila ulul amr zuwa ga ulul amr daga minhum daga cikin ku kada ku kuskura ku yi abin da zai zama kun zan dai dai dai kuma kuma da shi wato idan kuka mai sai ga ulul amri nan yan shugabanni ne yan mallamai ne Allah ya ce la alimahu allazina yastanbidunahu minhum wato waɗannan da ke da tiratowa wato su yi nazari su hidda abin da ke ciki to za su shi wato za su zamna su yi nazari su hidda abin da yake zama maslaha sana'ai wannan yana da kyawu mu fara shi tun da yanzu wanda baya yi ku su fara ko da gidanka ki zan matanka da ɗiyanka da kowa kuna zamnawa ku yi shawarwari kada ya zan ɗanka iyaka sai an sha ruwa zuwa na ce baba barka da shan ruwa ya barka kare ya hita a duk al'amarin ka so na gida ku zamna ga ka ga matanka ga iyalin ka ga kowa ku yi shawara ga abin da ya faru na abu kaza ni kuma ga ya kamata mu yi wani mai ke fara ke da abin na uwar gida ni sai ga ya kamata ta ba da shawara a komo ga mai bi mata a komo ga diya wanda abba ba ce kai abin nan muhammad ni kaga ya kamata a yi a yi shawara sai haka al'amura sun tafi da kyawu amma kada ya zan kana mai gida ka zan ka ga bin an ce mai gida takobin kwama ka ce wai takobin an kai rike shi ko haka dama ka sara ka sare mace ka sare da to wannan ba haka nan wannan shi yasa kaga kangararrun iya sun yawa domin ɗayan ka haihe shi Allah sa tarbe shi ga hannunka kuma in ba gwada mai kai kana son sa kana kamnar sa ba shi bai son ka kun gane wannan da kyau don mu san wannan in ka haifi ɗa guda mai kana so kana so mai sannan shi zai son ka sai ka sa so ne a cikin zuciyarka Allah zai sanya so ne a cikin zuciyarka in ka bari in abin nan baka sa so ne ba Allah ba zai sa so ne a cikin zuciyarka ba za ku zai tashi da rashin ma ɗabi'ar rashin malalabi ku ci abinci tare ka gwada mai yana da girma ku saurare shi in yi magana ka ce ah, wannan magana ba ta da kyau ba haka ake yi ba kaza ake cewa kada kuma yanka ka samu tarbiyya ka samu gida mai kyau amma ya zan in ka haita tun da swahe baka da'a sai shiga kwana baka san abin da kasa suka cike ba ina ke hira baka sani ba wane ne abokan yawon sa baka sani ba sai ya girma ya balaga ya kangare ya fara shaye-shaye kace sunan kusan kalan kusa shi ya dawo geza tun tana ɗanya kilan kusa ta in ta in ta bushe fa kace sai kalan kusa ya za ta yi ya ta kare to mu zan wannan aya muhimmiyar aya ce kware da gaske sannan mu zan mu kame bakin mu ga duk abin da muka ji kada mu kada mu sauran watsa shi Allah ce walau la ba don fadlan Allah ba alaikum akan ku wa rahmatuhu da rahamatai na aiko muku manzo ya saukan mai littahi wanda ke na bayyana muku al'amurra la atabatum shaytan la kun bi shaytan illa qalilan sai an kadan daga cikin ku wato bancin da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya zaɓi wannan al'umma ya aiko mata annabi sallallahu alaihi wasallama ya saukar mata littafi wanda ke bayyana shiriwa da duk an bi shaidan illa qalilan sai kaɗan wato da abin nan don an ɓace to Allah ce muke to fakati ne فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا to sai aka dawo da maganar abin da sura ke nunawa cewa a yi jihadi don a tsare hakkin masu rauni to mun faɗi abin da munafukai ke yi can sun rabu kashe biyu musulmin kwarai sun tafi wajen yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suna sun yi da'a munafukai kuma sun dawo baya suna yaƙi don ɗaukar don don tabut ko kuma nan su to su yi ma da'a su warware to Allah ya ce faqatil fi sabilillah ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai yaƙi a cikin ɗaukar kalmar Allah la tukallifu illa nafsa kada wata kada fama kowa ko kuma ba kallafa ma kowa ba illa na suka face kanka ko kuma kana kallafa ma kowa shi jihadi in yaki illa na kusa ka sai kanka ko ina ke kira a zo a yi jihadi sun haƙi in duk kowa ya ƙin ta kai wannan ya nuna kenan annabi sallallahu alaihi wasallam an bashi garanti na cewa in yadda zai ci nasara ta ko da kai ne ka ta kai amma abin da ake nuni a nan ba wai da ta shi wajen babu akwai masu mai da'a ma'ana kenan ka tahe da kai da sun kai ma da aku yaki wannan sun haƙo da kai ka kyale su kada ka damu da su wa haridul mu'minin ka kwadaitar da mu'minai ka zaburar da su wato zaburar da mu'minai ga yaki kai da karanta musu ayoyin yaki don su gani shi an ma'ana ka abin na ka zaburar da su asallahu an yakuffa ba'asal lazina kafaru ana fata ana tsammani Allah ya kame wato cutar waɗansu haka ba za su same ku ba nan al'ijma'u da ka ce wa'adi ne ga Allah wato ba a sa ne ana tsammani ba a'a Allah ya alƙawalin idan ka tashi da kai da mu'minai kun ka tafi wurin jihadin nan to Allah zai zartar da alƙawali ne ya ba ku nasara sannan ku tafi yakin nan kada ku ji tsoron kowa wallahu a ashaddu ba su Allah shi an mahi tsananin dam'a shi an mahi mai tsananin waton abin nan kamu wa ashaddu tankila kuma shi an mahi tsananin mai azaba wato hukuma ta ta kowace irin hukuma don haka nan waɗansu suka ce ba su zuwa kyale su bar su da hukumar Allah shi zai kama su to ci gaba mana shi من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا to Allah ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallama ka taida da mu'minai ku yi ka su ku tafi to waton ceto ne domin za a ceci waɗanda an masu rauni daga zalunci sannan ku kwaci kan kuce cikan ku daga dan yadda ake yi muku ta kafici da da zalunci zaka na Allah biyo da wannan aya yace man yashfa shafa'atun hasana duk wanda yayi ceto wanda yake ceto mai kyau yace wurin yaki da yace cikai ne ko kuma wannan ceto yana nufin mu'awuna wato taimakekeniya ta juna ɗayan eh, a wurin yaƙi in ba a wurin yaƙi ba ko yaushe wato daga al'amurra waɗanda abin nan wani abu shiga na zalunci ka taimaki mutum ka kwato mai hakki ne da an ka zalunce shi ko kuma ka kai shi ga wata bukata wadda baya da abin nan hannu da zai kai a gare ka ko da ta baki ce ko ta abin nan eh, ƙarfi ko ta wane ne duka yana shiga mu'awana ne wato ka koyi wannan taimakekeniya man shafa'a duk wanda ya yi ceto shafa'atan ceto wato ya ceto hasanatan wanda yake mai kyawu ya yi ceto wanda yake mai kyawu ya kulla lahu sifu min ha wato yana da wani yanki na da wato rabo da gare ta wato ya taimaki wani mutum wanda yake baya iya da wata bukata shi kai gare ta ya ɗauki wannan bukata ya kai inda ake biya ta an ka biya min mutum to yana da nashi lada na wannan ceto wato idan bai yi don samun wani abu kamar abin da ke kira al'akalu bi shafa'a waton ba ka iya ceton mutum sai ya biya ka mutum ne yana da wani haƙƙi haƙƙin nan nasa ya ɗaran ga ko ga hukuma ne ko ga wani mutum ne wanda yake son ya yi mai hankali ya gwada mai zalunci to kai kana iya sa a biya wannan mutum ko wannan bukatar ta biya to shi ne ceto kai ka sa a biya shi don Allah to yan ka yi Allah zai baka nasibin wato zai baka rabo yanki na lada game da wannan aiki da kai zaka na nan hadisi manzo Allah yake ce yake ce sallallahu alaihi wasallam isfa'u fa tu'jaru wato ku ceto ku samu lada wannan yana da lada ka kai in ka amso mutum haƙƙi ne ka bashi to yana da lada amma idan ka ce ba za ni karɗo ma haƙƙin ka ba sai mu yarjejeniya nawa za ka bani in sa abiya ka kwangilar da tallaki nawa za ka bani in sa abin ma a ma promotion nawa za ka bani in sa a ma abu kaza to nan baka yi ceto wanda yake mai kyawu baka da lada kuma ka sayar da aikin alheri an baka ɗan kuɗi yan kaɗan don haka nan kai don Allah to wanda ya wannan ceto yana da lada sannan wa man yasfa shafa'atul hasan sayyatan wanda ya ceto kuma ceto wanda yake mummuna to shi ko yana da zunubi hazin a cikin tafsirin sai ce abinda ake nufi da wannan yana nuhin nan neman domin ai magana munafukai ne masu watsa ƙarairai da da an faɗi don su fitar da hankalin mutane yace nan shine annamimanci da giba ko kuma na naqalul hadis daukan labari ka kai kai ka watsa tumba tumba tun bai ba tabbatar da shi ba to shi an ma'anar wannan wanda ya irin wannan to shi kuma ya kulla ku kiflin minha yana da wani yanki na nauyi wanda za a azamai ranar lahira wato ma'ana wanda duk ya yi wani aiki wanda ya zai sa na fitina ya wasu ko zunubi ya kururuta to yana da yanki na zunubi wanda za a zame shi wannan kifulu ana amfani da shi jehe wani lokaci Allah na amfani da shi inda yake da abin alkhairi kamar inda yace yutukun kiflaini min rahmatihi wato ana yace cewa kifulu na nauyi ko kifulu na abin na lada wa kana Allah ala kulli shay'in muqita in Allah muqita ne wato mai kidar dige ga dukkan komi ko kuma muqtadiran ne mai iko ne bisa ga dukkan komi duk abinda kuke yi Allah ya sani malamai na cewa nan muqit ko an ce mishi hafi wato mai tsaro ko kuma wasu na cewa nan ashahid wato ko kuma hasiba mai daga komi allah ne daga komi ya sani shine hasib to ci gaba wa za ku yi tu وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها فحيوا بأحسن منها to daga cikin ceto wanda yake mai kyawo wanda za ka yi ka samu lada akwai ceto mai sauki wani ceto ne mai sauki shi na allah faɗa mana cikin wannan aya wato shi ne a sallama tsakanin ku da juna duk nufin hagar assalamu alaikum alaikum assalamu wa rahmatullahi assalamu alaikum ceto ne yana da wuya aya da wuya don haka nan nan wannan aya ta ce muna allah ce wa'iza hu yibtum bi tahiyyatin idan aka ga yadda ku da wata gaisuwa wata tahiyya waton abinda a gaisuwa a nan labzi wanda zai hito ga waɗanda suka ga musu biyu daga mutum guda wato mutum ya fara kenan ya ce assalamu alaikum shi ne ce gaisuwa ka gaida mutum sannan gaisuwan nan malamai na cewa ana yin ta ala wajihil ikram wa du'a sai an ka gaida shi bisa ga hanya ta girmamawa kuma da addu'a wato ma'ana kenan ka yi niyyar ka gamar murna uwanka musulmi ka yi mishi sallama bisa ga girmamawa kuma da addu'a abin da ka roƙon mai don ka ce assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ga addu'a ce wadda yake mai kyawu kuma ka ma fata alheri to sai ka yi da niyya ban da kai kuma shi kai assalamu alaikum cikin walakantawa ko izgili ɗayan ustazu ya dai ko ba ku irin wannan wasu na haka na da ba ka da lada duk abin da kai ba da niyya mai baka da lada in kawai mutum sallama da niyya abin nan ka gwada shi ka gwada abin nan ka wulakanta tashi to baka da lada sannan kuma an so ita wannan sallama ka ba mata da abin nan huska ba da haka ce assalamu alaikum ka ginci ka gwada mai huska ta ma wanda abin nan kakkarbe eh, shi ga zuciya huska ma ta yarda da shi to wannan shi ne kayan mashi sallama wadda an mai kyau Ah, to idan aka idan aka abin nan aka gaida ku da gaisuwa bi tahiyatin da wata irin gaisuwa fahayyu biha bi asna minha to ku wato ku yi ku karba bi asna da mahi kyawu minha da gareta, awru duha ko kuma ku maishe ta wato ma'ana idan aka gaishe ka da gaisuwa to ka mai da wadda ta hita ko kuma alal aqalla ka maishe ta ko na ce ma assalamu alaikum me kamata ka ce mai wa alaikum assalam wa rahmatullah wani ya ce ma assalamu alaikum wa rahmatullah ka ce mishi a assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ko wannan riwaya ko malam to in mai sallama ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ka ce a kai ka amsa ko akwai ƙari babu ƙari sai assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ka kai abin nan mai san mai bai aka sana min ha ko kuma alal akalla ai rubuha ka mai sheta wato ka mai da irin gaisuwar da an kai maka to nan malamai suna cewa wato wanda aka wa sallama ya amsa kamar da aka faɗa cikin littattafai da yawa an faɗi wanda ke fara sallama bisa ga tarbiyya ta sunna an sallallahu alaihi wasallama wanda a karami ya fara wa babba wanda a bisa yawa wanda a ƙasa wanda ke tahiya shiwa wanda an zaune waɗanda abin nan guda gungu wanda a shi ya fara ya musu wannan tarbiyya ta musulunci ta abin nan ta sunna ta tabbata mana wannan ladubba sannan akwai waɗanda kuma aka keɓancewa cewa su kuma ba sai kama sallama ba kamar wanda yake mai sallah ne ka iska mutum na sallah ba sai ka mai assalamu alaikum wa don sallah yake yi ko yana karatun alqur'ani ko a wajen hudu ba yana sauraron hudu ba masallacin juma'a kace kai mai sallama duk irin waɗannan ko da mutum yayi ba a shar'antar da kamar su mishi ba to sannan wasu malamai na cewa nan da Allah ya ce wa za hujjatin bi tahiyyatin ya nuna ko wace irin ko wace irin tahiyya ko wace irin gaisuwa hatta da gaisuwar da an ka saba ta al'adu dukkan mutane tana shiga a wannan amma musulunci ya kau da kai gare ta ya zaɓi assalamu alaikum don ba wata gaisuwa wata kai kamar wannan domin ta tattara akan addu'a kuma ta tattara bisa ga fatan alheri kuma ga ta suna ta daga sunan Allah domin Allah shine assalam ashe ta yi kowace irin gaisuwa ta al'ada wadda an ka saba da ita gaisuwa al'ada kamar wacce kamar a ce kwallahiya ko ya eh, zama ta saba ita na munan fallahiya ce lafiya a mun ka yi ni amma bariki sai a ce ina kwana wannan ina kwana ai da ma'ana yana da ma'ana bai da ma'ana ina kwana amma haka duk wannan hausa mata yi shahara ga yare yanzu ina kwana to duk waɗannan gaisuwoyi dai ba gaisuwoyi da musulunci ya karfafa suwa ba ko kuma gaisuwa irin na abin nan hayyakallah irin ta larabawa ko ba da yare iren su ko da turanci a ce good morning ni amma ana good morning ni ba san ma'ana ka ba good morning wato sahiya mai kyau ne ko ita amma ana emsa ba da larabci malam sabahul khair amma ita good morning makin ta ne good morning ni ban ganin ma'ana good morning abin da abin da ake good abu wanda mai kyau mu wannan kuma wayo gari ko hmm. to duk irin waɗannan gaisoyi dai musulunci ya hukura mana su ya ba mu wadda an mai kyawu za ka da ka gaba musulmai dan wanka assalamu alaikum kai kuma ka amsa sunna ce a fara gaisuwa amma mai shi ta faru farilla ne wajibi ne za ka mutu ce ma assalamu alaikum kada kawai da kanka amsa ko da kuna gaba kuwa ya ce ma alaikum to ce wa alaikum assalam ya nuna kenan shi ya dawo da gabat kai ma jiyo ka dawo waɗannan tarbiyya abin nan gaisuwa muhimmin abu ce kwarai da gaske a cikin musulunci to malamai kuna ƙarin bayani a nan cewa akwai inda aka so ka kame sallama idan wato akan hanyar ta tarbiyyar da mutum wato a mishi a awa mutum ladabi kamar mutum wanda yake bayyana zunubai ko bayyana sabo ga hili baya kumya ko bayyana bid'a baya kumya to idan ya zan in aka kame amsa mai ga sallamat tana tana sa shi ya damu to a yi mai ya ce assalamu alaikum alifi har ya tambaya ce eh, idan kana aikata abu ne kana bayyana da sabo Allah ya ce ah, kada a bayyana sabo kana bayyana mun ga abin nan to idan wannan yana zan tarbiyyantuwa gare shi to ayi ko gane wannan ko da ke wasu malamai da yawa cikin ayyan masu tahi cewa wanda ke aikata sako ko dan bid'a ba a mai sallama amma sun ce lokacin da yake cikin sakon amma in baya cikin sakon to kada kai mai kada ka ce ba kai mai sallama to ala ayi halin dai in dai mutum musulmi ne to kai mai sallama ko haram assalamu alaikum cikamakon ma ku bada hannu ku gama hannu ku je muka hannu hadisi ya ce sallallahu alaihi wasallama ko da abu ya sha makanci kun hukuma gamuwa ku koma sallama ku koma kama hannu ko na masallaci kun haga kun kai sallama kun haga ma hannu kun ka hita kun haga ku koma ba kada ka ce ai mun cikin masallaci shikenan ta isa kuma sai gobe mun koma gamawa ko wace kun ka gamu to ku yi sallama ku gama hannu to wannan yana da kyawu kware da gaske to wannan shine hukuncin sallama akwai lokaci ya zara minti ko sai akwai tambayoyi kenan ku to sai mu dakata a nan sai abin nan mu na gaba kuma insha Allah آه، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعي فتبرك سنة سيوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا أكبر تعمالا إلى أقول ألا يا أسألي من أقول gaba ɗaya amin to tambaya ta nan ita ce me ya hukunci azumi matar da ke da juna biyu sai ya kasance cikin da yana mata ciwo kusan kowane lokaci to sai wani likita ya ce sai wani likita ya ce ya kamata da dinga cin abinci ko yaushe saboda wannan jinjirin to yaya matsayin azumin ta yake a shari'a الحمد mace mai ciki da kuma mace mai shayarwa matsayin azumi su malamai sun saɓani kwarai da gaske tana cikin matsala wadda cikin wuce saɓani cikin matsalolin azumi dalilin ko shi ne babu aya wacce magana akan haka sannan babu hadisi marfu'i daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da ya magana kan haka amma akwai magana Abdullahi bin Abbas da take cikin sunan Abu Dawud da kuma Imam al bayhaqi ma ya rawaito ta yace wa alal ladina hu fidyatu ta'am miskin ba shayi ta kai ba wata ba ayyukan da suke ta ba sabanin da ne wasu Abdullahi bin Umar da Abdullahi bin Abbas suna ga an shafe ta shi kuma ne a ah, da abdullahi kuma umar da wasu da safe suna ganin shahi cikin su a kuma shi kuma an ba ta ce ba shafi ta ba tana da tsoho wanda ba ya iya azumi ya ciyar kullum sai ya ce da mai ciki kuma da mai shayarwa haka ne ya tsaya su bai faɗi ba za su wanka ko za su wanka ko shi wancan tsoho ne ga san cewa ba zai iya an san cewa ba zai iya azumi ba haka ya ce kullum sannan ya ce da mai ciki kuma da mai da mai shayarwa za ka malamai suka yi saɓani suka ce dole sai su ranka ko suka ce a ba su kauli wanda ya fi ya fi zama akaru ila sawab shine na saurata bisa lillahi idan mai mai ciki ta aje azumi domin cikin ta ke ciwo kamar yadda aka faɗi nan to mafi yawan malamai su suka kai ta ta rauta domin ta shiga cikin ciwon da Allah ya yi a a wa kana minkum maridan aw ala safarin fa min ayyamin ukhra amma idan ta aje ne domin jariri ta sa ta aje kuma wasu suna ganin cewa za ta aje kun ƙara ta ranka kuma ta ciyar da wannan ne lafiyar da'ima da rubutu da ilmiyyar wal fatawa shari'a suke fatawa da wannan shafin islam ce ne yake fatawa da wannan kusa a immal a da suke fatawa wallahu ta'ala a'lam to tambaya ta gaba tana cewa malam eh, in mutum ya yi sahur ya sha ruwa an yi asalatu mutum ya tsaho ya sha ruwa an yi asalatu ya yi sallah sai abinci ya komo masa eh, ga baki shin eh, ya tudda shi ko ya haɗi su abin da ya tudda shi kada ya haɗi shi ke shi ne hausa sau abincin sabon na ya abinci da tambaya ta gaba ga cewa eh, to tana da cikin magana da aka akan sallama sai dai saboda muhimmancin tambayar da kuma bukatuwar da mai shi ke da ga wannan tambayar in yana kusa sai na kara bayanin da ban gane ba eh, ya ce ina ke soja haguna da dama na duk kiristoci ne in za su yi mini sallama sai su ce kɔnkɔn de eh? ɛ kɔnkɔn oh ok ok se ya idan suka kuka sama kwaskwas ka ce ga fitowa ne ma <laughs> annabi suna sai ya ce latin da ahalin kitabi bisalani فإذا لقيتموهم في الطريق فقوموهم إلى أضيقها kada ku fara sallama ga ahlul kitabi wa'anda ba musulmi ba idan kuka haɗu da su a hanya kada ku kauce musu kuna jayewa kuna nuna kasasci sai dai su su yi haka wato bi hanya a daidai malamai sun yi magana idan ahlul kitabi suna sallama yadda ake sallama su ce assalamu alaikum yana halatta da an samu suka ce wa alaikum assalam idan suna cewa assalamu alaika kamar da suka wa annabi sallallahu alaihi wa sallam wata wani bai ya shigo inda annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce assalamu alaika sai Aisha ta ce mai bal alayka samu wa la'ana da ji wata guba ta tabbata gare ka sai Aisha ta ce kai guba ta tabbata gare ka da la'ana Allah ta tabbata gare ka sai annabi ya ce mata Aisha ka sassa da ce annabi baka je ya ce ba ai annabi sallallahu alaihi ya ce mata sauki bai taba shiga cikin al'amari ba sai ya sai ya ya kawata shi tsanani bai taba shiga cikin al'amari ba sai ya lalata shi sai ka duk sallama da ya maka in gaisuwa da ya maka yana halatta ka mai san mai da ita in ya ce maka assalamu alaikum sai ka ce wa alaika in ya ce assalamu alaikum yana halatta ka ce mai wa alaikum salamu ala rakihi min al-aqwal wallahu ta'ala ta'ala malam ba ka ba ga tambaya kuma shin wai gaskiya ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi duniya annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin duniya da lahira babu wata halitta ce girma annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin mala'iku babu wanda ya kai shi mala'ika jibril shine shugaban mala'iku gaba daya yana kasa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin mutane ma gaba daya annabawa su ne mafi dokaka manzanni su suka fi su dokaka ummul azmi min rusul su suka fi su dokaka a lahira idan aka je neman ceto aka je inda dukkanin su za a je su ce ba za su iya ba sai an je inda annabi sallallahu alaihi wa sallam shi Allah zai ba wannan makamul mahmud annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ana sayyidu nadi adama la fahar duk yan adama ne a shugaban su ba alfahari bane sai ka annabi sallallahu alaihi ya fi kowa dukaka ya fi kowa daraja ya fi kowa girma amma dole mu aje shi da girman shi da kuka shi inda Allah ya aje shi Allah ya aje shi akan Abdullahi wa rasulu saboda ka shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la taquluni kama afatin nasara ibn maryama walakin inna ma ana abdul faqulu abdullahi wa rasulu annabi sun sai ce kada ku wuce iyaka da ni kamar yadda nasara suka wuce iyaka da dan maryam suka ce dan Allah ne suka ce Allah ne yace ni bawa nake ku ce min bawan Allah kuma ku ce manzon Allah da Allah ya tashi yabon annabi duk cikin Qur'ani inda ya yabai zai ce mai bawa ne duk inda ya yabai mafi girman mu'jiza da Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wa sallam shine Qur'ani da Isra'i da Mi'raji da yaje yaje ya ga Allah wanda yake shi ya ta yayi Isra'i da Mi'raji ya an su sallah ya dawo amma da Allah ya tashi ba da labari wannan sai ce subhanallazi asra sai ce bi abdihi laylan min al-masjidil haram haka nan abauta ma Allah da yake wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada ko ina Allah yana yaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa bawan Allah kuma shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaso a ce mai bawan Allah ashu ashhadu anna muhammadan sai ce abduhu wa rasuluhu duniya Allah tabaraka ta'ala ya hada mu ne abin da yasa aka yi ta tabaraka wa ta'ala ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun saboda ka an halicci mutum da aljini ne gaba ɗaya domin su bauta ma Allah ba dan halicci su bane domin annabi sallallahu alaihi wa sallam bal wanda ya zo kafin annabi sallallahu alaihi wa sallam baya wata bagari ya imani da annabi sallallahu alaihi wa sallam mutane suka zo lokacin annabi isa da suka zo lokacin annabi musa alaihi salam waye waje ba su yi imani da shi annabi isa da annabi musa amma wanda ya zo lokacin annabi san alaihi shi kuma ya waje bai imani da annabi sallallahu alaihi sallam haka nan tabaraka wa ta'ala ya ga mun abin da yasa halicce rayuwa gaba daya huwa alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala shine wanda ya halicce rayuwa da mutuwa wanda shine duniya domin me domin ya jarabce ku ya ga cewa wanne ne wanne ne zai fi aiki mai kyau saboda ka magana cewa an halicci duniya da lahira saboda annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba gaskiya bane amma da abin da duniya da abin da Allah ya gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi su daraja wallahu ta'ala alim ta na'am sai tambaya ta gaba tana cewa malam menene halaccin aikin gwamnati ga mata aure ya jama'a muna cikin saka mai wuya aikin gwamnati ga mace musulma gaba ɗai sai a ce in za a kanar za a ce mace aure inda iya aure na akanta amma dai duk dai mace akwai lokacin da hukunce-hukunce guda biyar muke da su wajib eh, musahab ko kuma mandu eh, mubah sannan makaro sannan kuma haram waɗannan hukunce-hukunce guda biyar a kowace wajibi ne mai la'akari da su idan ya kasance yanayin da ake ba a da bukatar mace ta shigo a wuri